Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barka da warhaka kuma barka da sake haduwa da ku ta cikin wannan shiri na noma tushen arziki a wata sabuwar tattaunawa da Profesa Fatima Batulu Muktar. Ƙwararriyar masaniyar ilimin kimiyyar tsirrai wadda yanzu haka ita ce shugabar tsangayar koyar da ilimin kimiyya a jami'ar Northwest ta jihar Kano a Najeriya. A watannin baya can Profesa Fatima Batulu Muktar ta kawo ziyara na Amurka domin halartar wani babban taro irin shi na farkon da aka yi kan kimiyyar sauya kwayoyin halittar gado da bincike-binciken da ake a kai da kuma samar da kasuwannin sai da wannan fasahar kimiyya. A ƙarshen taron na tattauna da Profesa Fatima Batulu Muktar wadda ta fara da yin ƙarin haske kamar haka. Na zo Amurka ne domin na halarci wani taro a Charlotte, North Carolina. wanda wata cibiya ta Elsevier da take buga majalla da littattafai sananniya ce da gaskiya ta shirya wannan taro ne don ta tara masana waɗanda suke bincike akan kwayar halittar gado wato ɗungungunan ɗinta eh, da yadda ake ƙirƙirar wata halitta daga cikinta wato wadda ke za a saka wani amfano a ciki wanda yake zai zama ya amfani al'umma ga baki daya kuma sannan ba wai ya tsaya a haka ba a zancen bincike da kirkira abin da aka kirkira din wato kuma har ya shigo da ɗan kasuwa yadda za a iya wato ba binciken kawai ya tsaya a cikin durowa ko a cikin ɗakin bincike ba ko kuma a mujallu a'a a fito da shi waje yadda yake al'umma za su amfana wato a yi cinikayya a kansa so wannan shine taron baki ɗaya shine na farko da suka fara shiryawa akan wannan saboda haka taron ya tattara wato masu bincike akan wannan fanni ya tattaro masana akan wannan fanni ya tattaro mutane daga jami'o'i ya tattaro kuma cibiyoyi waɗanda suke bincike ne suke yi da kuma hanyar harkar kasuwanci akan tsirrai ko kuma iri wanda yake aka canza wa wannan kwayar halitta ɗin. Mhm. To ke Profesa Fatima batulu Muktar ta ina kika shigo wannan taro? To ni a gaskiya a 'yan shekarun baya kaɗan na sami sha'awa a wannan ɓangare saboda ina gani ɓangare ne sabo wanda ya kunno kai wanda kuma yake eh, mutane suna da tantama a kan shi ana samun saɓanin fahimta a kan shi kuma amma kuma gashi abu ne wanda yake eh, yana da ƙalubale sosai-sosai saboda gashi kowace halitta da take tana da irin kwayar halitta eh, gadanta wanda yake ita ce za a gada to amma kuma sai ga wani sabon ilimi ya shigo cewa ya nuna cewa za a iya canza wannan kwayar halittar gadon a samar da wani abu sabo wato ɗabi'a da ba ta cikin wannan halittar za a iya ƙirƙirar wata ɗabi'a daban a cikinta alal misali kamar a ce kina da masara wadda take ba ta da juriyar rashin ruwa wato in babu ruwa ba za a samu amfanin ta ba daban to za a iya kuma nan kuma gaki da wata masara daban wadda ita kuma tana da juriyar rashin ruwa to za a iya ɗaukar ƙwayar halittar gadon nan daga wadda masarar da take da juriyar rashin ruwa a saka ta a cikin wadda take bata da juriyar rashin ruwa saboda haka kuma a sami iri wanda yake yana da akasin wanda yake ba shi da juriyar ruwa din wato yana da juriyar rashin ruwa din to irin wannan ake caccanzawa sai ki ga cewa an samu wani abu wanda yake zai bunƙasa amfanin ko noma ne ko kuma irin sinadari da yake a cikin amfani ko abinci kamar misali ko a ƙara wani vitamin ko a ƙara wani maiko da ke cikin abin misali ko waken soya da yake yana da mai ko gyada a ƙara mishi mai ko kuma a gyara inganta kwalitin man da ake samu a cikin shi saboda a rika samu mai yawa ko kuma mai kyau ko kuma in protein ne a ƙara wani protein a kai haka dai za ki ana ɗan caccanza abubuwa ko kuma in kamar misali tsoro ne wanda yake ah, ana yin magani da shi kamar irin itatuwa wannan magunguna da ake magani da su za a iya inganta sinadarin da yake maganin nan a ciki saboda haka kamfaninnika da suke yin harkar magunguna kin gani sun sami karuwa akan abin da ake yi to irin wannan shi ne ake yi a cikin irin wannan kimiyyar to saboda haka sai to cewa na samu sha'awa a cikin wannan bangare din Idan Allah ya kai mu mako na gaba, Profesa Fatima Batulu Muktar za ta ci gaba da wannan bayani har ma ta yi ƙarin bayani akan dalilanta na ƙara mai da hankali akan wannan sabuwar husahar kimiyya. Yanzu a madadin Profesa Fatima Batulu Muktar da wadda ta haɗa mana sauti June Leathers Gresham ne ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lafiya da wadata.